nan ina babban titin motar da ya ratsa garin tilaberi daga mashigar gari ta bangaren gabas zuwa yamma inda nake tsaye kusa da wani gidan mai ina ganin masu ababen hawa da ke kai kawo cikinsu har da masu babara a wannan rana ta ɗaya ga watan satumba wacce ke matsayin ta soma amfani da babura a dukkan sassan jihar bayan haramcin shekaru akalla uku ga dai abinda wani mazaunin tilaberi yunusa malam bala ke cewa na yi murna na yi farin ciki da wannan sakin mashin da an kai yau don saboda akwai wa'ansu ba su da halin ko a wani lokaci suna hawan wannan adaidaita amma suna da mashinansu cikin gida a aje yanzu ba kuɗi ke ga mutane ba ga iyali tsawon lokacin da aka ɗauka na hana aiki da injina sakamakon yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da lalacewa a yankin tilaberi ya sa wasu mutane dangana da babura yayin da wasu daga cikinsu suka sayar wasu kuma sun ɓoye abinsu a gida Isuhu Haruna wani makaniken mashin da ke nan Tilaberi na cewa kakarsu ta yanke saƙa. Wallahi mu alhamdulillah da an sake moto tun da shi ne muna ci. Ina da yaro da goma sha biyar da yana wajena. Ina da mata biyu. Ka gane. Me in babu moto mu ba mu da aiki ko ka gani ta yi mu ta yi mu yi abin da bai kamata ba me yana ko moto yana sikila ba mu yi komi dole sai mun jo mun ja mu samu abin da za mu ci Eh, mu wallahi mun ji dadi da an sake shi fisbillah kafin zuwan wannan rana hukumomi sun yi rajistar sunayen mutanen da suka mallaki babura tare da daukar lambobin kowane mashin don ganin komai ya gudana cikin tsari kuma a cewar mataimakin magajin garin tilaberi a sabir munkaila an sanar da jama'a cewa za a iya hawan babur din ne daga karfe 6 na safe zuwa 7 na yamma on avait décidé de, de faire circuler les motos à partir de 6 h du matin jusqu'à 19 To amma wani matashi Muhammadu Umaru na da damuwa a game da sharuɗan da aka gindayawa mamallaka babura. Dubuwar fog ba an bar fofora ta nan fo. Aste, mayo e kunno Ya ce wannan mataki na rajistar babura yana da matsaloli a wajenmu domin an baka takarda ɗauke da sunanka da hotonka don ka fara amfani da mashin ɗinka. To amma kuma idan wani zai yi aro ba zai yi ba. irshin bor foyan no poporim kwange murade a shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro cikin su har da jihar Tilaberi tsanantar yanayin tsaro ya sa aka haramta amfani da babura a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso Ƙorafe-ƙorafe a game da abin ya haddasa wa jama'a a harkokinsu na yau da kullum ya sa mahukunta sassauta wannan doka a bisa sharaɗin amfani da babura da rana a matsayin matakin gwaji na tsawon watanni biyu daga yau laraba ɗaya ga watan satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tilaberi a jamhuriyar Nijar.